والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau أكو ga رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1438 daidai da 29 ga watan biyar 2017 miladiyya a wannan masallaci mai albarka muna karatu ga 'yan uwanmu kuma iyayenmu mata muna cikin suratul suratul an'am za mu tashi aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه وإذ قال إبراهيم لأبيه وبنجدي تعالى يتي وإذ قال إبراهيم لأبيه كتنا لوكة لإبراهيم wa babansa. tuna lokacin da Ibrahim ya ce wa babansa wannan na daga cikin abinda malamai suke cewa girmamawa da Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala ki ji Allah ya kira sunan Muhammad ko ya ce masa ya Muhammad sai dai ya zo ta sigar ba da labari kawai amma idan an tashi sai dai ya ce ya Rasulallah ya Nabi Allah ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi amma sauran annabawa kai ke kiransu ya Musa ya isa haka Allah yake ce musu amma shi sai dai a ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ko ba ka bane ya ayyuhan rasulu ya kai wannan manzo to anan ma ga sa karara ana faɗi na annabi ibrahim ka tuna lokacin da ibrahim ya ce wa babansa azara yanzu wannan aya ta nuna karara ya sunan baban annabi ibrahim azara kuma gaskiyar lamari wannan shine abin da ya bayyana za ku ji waɗansu malamai suna tawili sai su ce wai azara ba babansa bane wai ba shi ya haife shi ba wai babansa da ya haife shi wai asalinsa wai shi musulmi ne wai wannan kanin babansa ne ko kuma wan baban sani wato baffan sani sama qur'ani bai faɗa haka ba hadisin annabi bai faɗa haka ba mu abin da zamu iya gani kawai baban sani na fata an gane wai suna amfani da abin da na hauke cewa badal badal su za a hausa ma ana wannan ina zo na ce ke wance baban ki fa ya zo ba ki je kin gaishe shi ba za ta zo ta ji wani baban na to sai a ce mata Musa ko Isa ko Ibrahim a shana nufin ba wanda ya haife ta ba ana yin wannan hausa ko babanki ya zo yana ɗaki baki je kin gaishe shi ba alhali kanin babanta ne kowan babanta ne ko mijin babarta ne ko dai makamancin wani na fata an gane to sai suka ce wai anan ma wai wai azara wai ba babansa bane wai inda babansa ne wai Allah ba zai fito fili ya faɗi sunan shi bayan ya ce ya gaya wa babansa ba wai da sai shiru wannan gaskiya ba gaskiya bane wai abin da suke so su ce shine wata wata wata da'awa suke so su kare cewa wai tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa annabi adamu wai iyayen annabi gabaki ɗaya musulmi ne har annabi adamu hankali zai ɗauki wannan ba zai ɗauka ba ba zai ɗauka ba saboda haka duk abin da za su kawo hujja da shi in ba ƙur'ani ne ko hadisi ya bayyana ba wannan kawai surutu ne kawai Allah maɗaukacin sarki musulunci da imani a hannunsa yake shi yake ba da shi ga wanda ya ga dama ya hanawa wanda ya ga dama <clears throat> wannan labari da ake so a bamu ya 'yan uwa wani labari ne mai cike da hikima kuma wata kisa ce mai cike da ilmantarwa da wayar da kai ga masu wa'azi ga masu da'awa a duk inda suke duk mai wa'azi ya kamata ya zama wayayye duk mai wa'azi ya kamata ya zama mai hankali duk mai wa'azi ya kamata ya zanto ya fahimci mutanensa kare ya zanto soko wawa shirme gara kana wa'azi ka zamo dole ba ka sa abin da kake ba ko ba ka bane mai risala yana cewa mai wa'azi ya kamata ya san zamaninsa ya fahimci mutanensa ya san kuma wa yake magana magana da za ka yi wa yara ƙanana daban wadda za ka yi wa manya daban wadda za ka yi wa mata daban wadda za ka yi wa maza daban wadda za ka yi 'yan mata daban tsofaffi daban ya zanto ka fahimci yadda ya kamata ka isar da saƙo sannan in aka tara maka arna aka ce duk kafirai ne nan kuma yanayin magana da za yi musu ai daban ne ko haka ne idan kuma musulmai ne fa yanayin magana su suma ba sana musulman ma idan waɗanda sun fahimci addini ne suna da aƙida mai kyau suma yana yanayin magana da za ka yi musu daban in ga sanin kawai shirme ne suma yana yanayin magana su daban in masu saɓo ne yanayin magana su daban yanzu idan za mu je wa'azi gurin maguzawa irin magana da muke gaya musu daban irin wadda za mu gaya kiristoci daban da sauran kafirai yanzu in ka zo ka samu wata tsohuwa ba ma gujiya ce ta daɗe tana maguzanci iyaye da kakanni da ka duba maganin musulunci za ka yi mata ina ai sai da wayo da dabara ake musu magana sai ka je mata da wayo kana ɗan ba ta magani ku wannan ga kazan to menene kuma yake miki ciwo a to ka gama bayana nan ma ciwo yake yi to wannan maganin zai miki to ya maganar sallah ku shi na sallah ko a haka za ka tuso maganar ko ko ba yanzu ba sai nan gaba da wasa da wasa wani sai ki ya ce zan yi wani kuma ya ce a a sallah ba mu taba ji ba mu ba zan yi ba ba fushi ake yi ba ba fada ake yi ba wallahi akwai wanda ba wahalar da zan mu yi masa ba amma kuma bai musulunta ba a saya masa taki a saya masa menene duk da a ja hankalinsa amma ƙarshe ya ƙi musulunta suna nan da yawa wasu kuma sun karɓi kiristanci za su ga tsohuwa ta kusa mutuwa da kuras a wuyanta kuma haushi ya ce zunzurutu amma sun je sun kiristantar da su saboda sun daɗe da zuwa sun riga mu zuwa mu muna nan cikin birni muna ta rigima muna ta gina manya-manyan gidaje su kuma kiristoci su ne wallahi za ki ga 'yan mata da ƙananan yara duk da kurasa wuyan ka ne musu magana musulunci za su san ba masu yara musu mutsu irin waina da kurasa wuyan su kuma hausawa ne magana su hausa yaren su hausa abincin su na hausawa ba su da wani abu da ya wuce na hausawa amma arna kiristoci wasu ma yamurai sun je sun zo da su kiristoci saboda musulmi ba sa zuwa na gaya muku akwai wani wani tsoho tun ahmadu bello su sa ahmadu bello su suka musuluntar da shi sama da shekara ɗari da wani abu tsohon yake da aka ba ka masa maganar musulunci ya ce yara ai ni asali na musulmi ne sai da aka musuluntar da ni ya je ya ɗauko wani tarbi da Ahmadu Bello ya bashi sardaunin Sokoto ya ce shi ya musuluntar da ni tun da ya musuluntar da ni ba wani musulmi da ya sake zuwa ya saurare mu sama da shekara kazan ya ce mu yanzu mun karɓi addinin kirista kuma a kansa za mu mutu sai ya buɗe wani shaguna wannan yin an buɗe kayan abinci ne wannan magunguna ne wannan hasu madara su siga babu abin da babu can an ji an musu injin nika can ga tuka-tuka na ruwa an gina musu coci in suna da wata matsala ko ciwon ido ko ciwon kunne za a tawo da su birni a ba musu magani a mai da su 'ya'yansu an sa su a makaranta ana zuwa da su har jami'a suna shiga mu muna nan a kwance sai kira yan shi yan mata wata mai aya biyu wata mai aya uku duk cikin banza sai ce ke kande ko wace ce ko ya kira wani suna irin nasu na maguzawa sai ce kan ga wannan mutanen ku ne suka zo suka yi mata juna biyu ‘ya'yanta uku wani ‘ya'yanta hudu wani ‘ya'yanta biyar in kika gaba haushe ba kano ya zo nan to ya zo ne ya sha burkutu ya yi zina da 'ya'yanmu amma ba wa'azi suke zuwa wallahi in kika ga mutanen sun je musulmi to sun je neman 'ya'yansu ne sun je shan burkutu Allah ba su yarda da mu suka ce yara ku koma dai ku sace lissafi mu mun riga mun karɓi kiristanci kuma wasiya suke 'ya'yansu ko mun mutu ko karɓi musulunci ba mu yafe ba gwara ku yi kiristanci wallahi ko wani gida da muka je sunansa gidan arni ba haushe zunguru to amma arni ne in kai masa maganin musulunci zai ce bana su ba kun baro arna a can kano din ba ku je ku musuluntar da su kafin ku zo gurin a kano ba kiristanci sai mu ce akwai to me yasa kuka baro su ka to muka ce to ai ku ma a nan ɗan ai kiristoci ne suka zo suka mai da ku kiristanci ko ba haka bane to mu ma dan mun zo laifi ne ai akwai musulma a Kano me yasa ba su kiristantar da su ba suka tafi nan gurin ku a cikin ma ba mu laifi ba dan mun zo sai ta to ba na so a rabu da ni ba zan yi ba sai mu ce mun barka lafiya ku duba dan Allah to dole mai wa'azi akwai bukatar sai ya waye abin da ba za ka yi ba ne saban Allah amma ka zauna da su ka ci abinci tare da su ka yi komai da su su haka suke yi ka wallahi in gaya muku ba wai kiristoci na Najeriya ba bature ko baturiya sai baro ingila ya zo shiga lungu da sako da can cikin ƙungurmin ƙauyenku ya sha ruwa irin nasu ya ci abinci irin nasu ya ci yaɗiya ya ci abinan komai burinsa kawai ya santar da su ya ɗora sa kan hanyarsa akwai inda za ki je ki ga baturiya wallahi an yi tafiya da ita kilomita biyu an je an ɗebo ruwa ita ma ta ɗebo ruwa a kanta tana tare da matanmu baƙaƙe fa baƙaƙe kuma ga ta fara baturiya har ta fara dafewa saboda rana da wahala ba don ta rasa abin da za ta ci ba yar ingila ce amma ta zo ta zauna a cikin mu saboda wani wayo da take da shi wani abu take so ta tusa musu amma mu mutanen mu yanzu ka ɗauki mutum daga nan birni ka ce ka je kai sati ɗaya a kai ya ce ka Allah ba nan iya ba ba wuta ba ruwa ba kaza ba kaza shi ba zai iya ba amma ita ta baro ingila ta zo ta shiga ƙauyen ƙayayen kuma tana cin abinci irin nasu saboda wata manufa kai musulmi ne ba za ka iya yi ba sahabban manzala haka suka yi sanda annabi ya bar duniya ya taba zuwa Najeriya ne ya kai musulunci ya zo Najeriya har mai dubuwar musulunci ya tun zamanin sai na Usman wallahi uku batu na nasi sunan sahabi ne sai da ya zo har mai dubuwar ba mota ba jirgi ba mashin ba keke ba hanya mai kyau sahabbai suka shiga gabar da yamma kudu da arewa yadda muke magana na haka suka yada musulunci amma mu yanzu mun lalace mun ci amanar addininmu ba za mu iya yi ba idan ma mu muna zuwa ne masu kuɗin mai idan mun su mai taro mai sis kuɗin mai kuɗin abinci ɗan tsummo karan da atamfofi da za mu je mu ba mutanen nan da magani wallahi tallahi ba za a samu ba sai dai mutum ya yaudare mu ya ce kai ku je ku dawo ku je ku dawo har ka haƙura sai an zo masallaci kamar wannan wai an nemi taimako ko daga 'yan masallacin mai alkawarin ɗari naira hamsin a wata za a samu a ɗanyi wani abu da aka addini in ba dan na Allah ne ma ba zai samu ba to nan sai Allah yake cewa ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim ya ce wa babansa mai suna azara ya zo ne masa wa'azi a tattakhidhu asnaman aliha yace yanzu baba ka rike gumaka su ne ababen bautarka a aliha yanzu ka rike gumaka su ne aliha alloli abin bauta inni araka wa qaumaka baba ni ina ganinka da kai da sauran jama'arka fi dalalin mubin wallahi a cikin bata kuke ne yau sha mutum zai je ya sassaka gunki kuma ya zo ya bauta masa su mutanen ma kun san me suke saboda hauka mutum zai zo ya sassaka gunki ba na katako ba a gunki zai kamar yadda ake yin wato da dibino zai yi shi ya yi mutum mutumi na dibino ya hada su da ake kamar da ake hada gumba dibino da alkama zai hada mai zaki sai ya yi mutum mutum ya zo yana bauta masa in ya ji ma sai dan gutsura sai ci har da haka zai cinye Allah nasa <laughs> kuma amma gashi ya cinye Allah kuma abin bauta shi ne sai ya sashi hada wani ya ce tun da wancan Allah ya tafi bari ya hada wani kun ga wannan hauka kenan inni araka wa qaumaka ni ina ganin ka kai da mutanenka fi dalalin mubin kuna cikin bata wanda yake a fili mabayyani na'am wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard ubangiji yace haka dai yadda ka ji wannan bayani hakan nan ma annabi ibrahim mun nuna masa ko kuma muna nuna masa malakutas samawati wal ardi yadda kaga ya tsaya akan tauhidi akan bin Allah haka muke nuna masa malakutas samawati wal ardi tsarin mulkin wato sammai da kuma ƙasai ya ga ayoyin Allah iri-iri wal kuna minal muqinin dan ya kasance daga cikin masu yaƙini masu tabbas annabi ibrahim imaninsa ya yi ƙarfi matuƙar gaske aya ta gaba allah ya ce فلما رأى الشمس باخرة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to annabi Ibrahim wani abin mamaki shine a zamanin sa ana bautawa abubuwa daban-daban sai masu bautar gumaka sai masu bautar rana sai masu bautar wata akwai masu bautar taurari akwai masu bautar abubuwa da yawa to da ya taso a cikin su yawo yake yi sai ya je gurin masu bautar rana sai ya musu wa'azi ya je gurin masu bautar wata ya musu wa'azi masu bautar kaza masu bautar taurari to amma da wani abu ne sun daɗe suna yi iyaye da kakanni kai tsaye ba zo zai ce wannan hauka kuke ba wannan ya ba Allah ba ne. wannan ya ku ba ku da hankali da ba haka yake yi ba sai ya zo idan rana za ta fito in ya zo gurin masu bauta rana dab da za su bauta mata su faɗi su yi sujjada gare ta za ta fito ko lokacin da za ta faɗi sai ya zo gurin suna shirin za ta fito dinnan za ta fito kowa ya yi redi zai mata sujjada idan suka yi mata sujjada nan suka ɗago sai ce wannan shine abin bauta na sai ya tambaye su hada rabbi wannan shine Allah na sai su ce eh ai shi ya kamata ka bauta sai ce so dan yi nazari sai magariba ta yi rana za ta faɗi suna shirin za a gaishe ta a mata sujjada a rankwafa mata a roƙe ta ce to sai da safe rana sai da safe <laughs> sai ta faɗi sai ce to gaskiya ni ina son Allah amma ba mai faduwa ba ba mai bata ba ni na fi son Allah da ko da yaushe in bukatu na zo ba sai na ce sai da safa ba ni ina son dinin da'iman duk sanda na kira shi zai amsa ba ni ba na son Allah mai bacewa kun ga ya fara sa musu wani tunani a to kana son Allah ba bacewa shi ai zai dawo gobe ta to idan da daddare na hadu da matsala wa zan kira ni gaskiya ban san Allah mai bacewa sai su ce to akwai wani Allah wanda baya ya sai ce eh akwai shikenan sai ba su a haka to ga ya mana shi sai ce sai gobe na zo sai ga gurin masu bautar wata shi ma haka zai musu idan wata ya fito suna bauta musu sai ce wannan shi ne ubangiji na in sun ce eh sai ce to ni da ban san Allah mai bacewa na fi son ko da yake ina kallon san ba shi bukatuna to shine nan Allah ke faɗa a kin ga kenan idan mutane suna yin wata barna ko suna yin wata aƙida mara kyau ba rana ɗaya ne za ka zo ka ce musu ai ba kyau ai shirme kuke ai hauka kuke yi ba ai ko mushrikai ne ai ko kafirai ne ba ko ba haka bane da aka ce a hankali kana aunawa da hankali sannan wani zai gane da izinin Allah to shine Allah ya ce falamma janna alaihi al yayin da dare ya rufo ya yi duhu gari ya yi dare shine janna alaihi ai azlama alaihi ra'a kaukaban ya ga kaukaban kaukaban wasu malamai suka ce ne a zahra wato da ake cewa zara da Hausa ga zara ga wata ko babban tauraro ne mai haske shine kaukaban to da ya ganshi ba kowane irin tauraro ba don su ma a taurarin suna bauta manya ne masu haske to da ya ganshi annabi ibrahim sai ya ce haza rabbi haza rabbi wannan shine ubangijin nawa wato kamar tambaya yake yanzu wasu malamai in kuma ba ma tambaya yake ba to ya faɗa ne don ya ji hankalin sai ce a ah, to ga ubangijin na bari ya zo haza rabbi haza rabbi ga ubangijina wato ala wajen tanazzul ma alhasan ai hada rabbi fa halima nanzur sai ga ubangijin na wato ku mu duba mu gani shin ya cancanci mu bauta masa falamma afala in ya bata ya buya qala la uhibbu al-afilin sai ta ni ba na son masu bacewa cikin alloli na fi son allan da yaushe za a same shi yana nan sun ga yana musu waye falamma ra'a al-qamara bazigan falamma ra'a al-qamara man san dalai zai sake kira wata kila wanda mota take zai je a kyara din ko bai kira ba kira shi da wayar amma ba kudi an gane ko to don haka a takaice falan mara alkamar bazigan da ya ga wata ma ya fito shi ma abin da ya kenan fala hadha rabbi yace ga ubangiji na falon ma afala shi ma da ya bata fala sai ce la in yahdini rabbi kai ni da idan ubangiji na na wani gaskiya bai shiryar da ni ba la kunanna min alqawmi dallin kan kasance cikin mutane bakatu idan ubangiji na na hakika bai shirya da ni ba zan kasance cikin batattu ma'ana da Allah bai shirya ni ba ni ma da na bata sai yanzu za su tambaye shi waye ka na hakika dole su tambaye shi shi sa yace ubangiji na na hakika to da haka ya sa musu tunani falan mara ra'a sabadira da ya ga rana ma ta fito to kun ga wannan ya nuna rana matace wata kuma namiji ne ko dama a wajen wata sai aka ce falamma ra alqamara bazigan wajen rana fa falamma ra shamsa bazigatan aka yi mata alamar mace to da rana da wata wanne ya fi ƙarfi rana ta fi wace ce shugaban rana ta girma wata wajen ne wajen haske da ƙarfi da girma da zafi da haske da komai ta fi shi na fata mun gane a ce a nan yanzu namiji aka fifita ko mata aka fifita mata aka fifita a kan ne a kan wata ko a kan namiji a gurin to idan Allah ya fifita namiji a kan mace a wani nau'i na halitta a wasu nau'i na halitta kuma ya fifita mace a kan namiji ubangiji ba burinsa namiji ko mace shine damuwarsa ba abin da yasa ya girmama namiji akan mace ya bashi saboda ya bashi shugabanci ne don a samu tsari ba wai dan namiji ya fi imani ba ne ba dan namiji ya fi can halitta ba ne ba dan namiji ya fi iya bautar Allah ba ne dole idan za a yi zama ai dole a samu shugaba ina fata an gane idan muka zauna a unguwa ba mai unguwa ba da gafi ba ma daki ba komai zaman ba zai tsari ba a garin ka ce ba gwamna ba sarki zaman ba zai tsari ba Allah ne yake ɗora wani akan wani don a samu tsari a samu shugabanci har wajen sallah ma ba sai an samu liman ba ana nufin liman ya fi kowa ne ya fi kowa tsoron Allah ne ba haka ba ne ko ana neman shugabanci ne shi yasa yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza ne ya kamata su jagorantar da mata ba wai dan sun fi su bane a gurin Allah tana yewa matar ka tafi ka gurin Allah wajen imani da tsoron Allah da daraja zai yi ko ba zai yi ba nawa ma aka samu ka gama ta da imani da takawa da tsoron Allah mijin kuma ko a gabansa wani ma dan giya ne sai ya dawo ya mata amai akan gado ta wanke ta sare ta ji lafiya farfado sannan ta ɗauki kayansa ta wanke ta ce yanzu kai ba za ka daina wani abin da ce ba sai dan so sa kai ce to dan dai daina in Allah ya da ta gaba da mana addu'a gobe ma zai sace shawo ta sai masa karo ya sace zuwa miki amai akan gado aman giya sai kuma za ki tashi kina sallah kina azumi sai sun tafi masallaci tafsiri shi ya tafi karta ko ba haka bane kada Allah ya hada shi da irin wannan miji amma idan ya jarrabe shi kuma ya zaki eh sai dai addu'a Allah ya tsare da haka mata wallahi suna da abin tausayi kwarai wata ma ba ta san mijin da za ta aura ba ila wani kafir zumun barawa za ta aura ba ta sani ba sau da haka tana lalume ne a duhu kai Allah ubangiji ya tsari to da haka magana ba ta namiji ko mata bane wallahi da mata za su ba Allah da kyau kamar yadda wani mai waka ke faɗan falau kanatun nisa'u kaman zakarna falau kanatun nisa'u kaman zakarna lafudulatin nisa'u ala rijali فما التعنيف للشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال wai yace da mata za su zama kamar matan sahabbai matan annabawan lafuddilatin nisa'u alar rijali da an fifita mata akan maza famatta ne su lishamsi aibu kasantuwar rana mace ce da ya sa mata ta samu aibi ba sai ta samu ɗaukaka ma akan wata wala tafsiru fakarun lil hilali kasantuwar wata namiji ne bai sa masa alfahari da jiji da kai ba ya san rana ta fi na fata an gane da haka mata suka ji tsoron Allah sai Allah ya ɗaga wata mata ta zo su ya rasulullah wai me yasa kullum sai mu ji ana magana maza a qur'ani maza maza maza me mata suka yi ne قال الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما باب بنتي تكاني نمجد متوجم بن الله ka ɗaya abin da Allah ya yi kowa ya raba mata aikin da ya dace da shi mace an ba ta aikin da zai dace da ita da ɗabi'arta namiji an ba shi aikin da zai dace da shi da ɗabi'arta kana misali limanci a masallaci ka ce nan duk maza ne sun taru sai mu ce muna jiyan muna jiran malama binta ne ta bace mana limanci sai a ji a same ta malama maza fa sun taru ki fito ki limanci ya dace da ita bai dace ba to dan ba ta limanci da yana nufin ba ta da daraja a gurin Allah ba haka bane da haka a musulunci mace tana da daraja tana da kima sai aka ba ta aiki irin nata aiki irin nata ya hada da tarbiyyar mazan kansu ita za ta tarbiyyanci mazan ma ita za ta shayar da su ita za ta rene su ita za ta cikin su ita za ta haife su kuma aka ba ta wata daraja aka ce a wajen da'a da biyayya mata ita namiji sau daya ita sau nawa sau uku a ta sau uku abu namiji sau daya wannan ba daraja ba ce daraja ce a musulunci aka ce ba a gane imanin namiji har sai an je an tambayi iyalansa in an ce da Allah mai gidanku mutumin kirki ne suka ce kwarai ba ma ko so ko kuma ba ƙarya suke ba to ya tabbata mutumin kirki dan annabi ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum fiyayyanku a gurin Allah wanda ya fi kyautata wa iyalansa in matarka ka tace wallahi mutumin kirki bawan Allah ne nagartacce ne ni dai in na rabu da shi ko in ya mutu na shiga uku to wallahi ka tabbata mutumin kirki amma in matarka ka tace tab <laughs> Allah ya kiyaye wannan to wallahi kai ba mutumin kirki bane in dai sai maka mummunan shaida to kai ba mutumin kirki bane annabi ce ni kuma na fi kowa kirki ga iyalaina wannan ba daraja ba ce a musulunci daraja ce da haka darajar mace yadda Allah ke kallanta ba karamin abu bane ba kamar yadda wani mawaki wai mata ne suka wahalar da shi mata ce ta wahalar da shi ta gasa shi ta gasa shi ta soya ta soya ta dafa sai fito yana cewa innan nisa'a shayatinin na lana na'udhu billahi min sharri shayatini wai lalle mata ce danu ne da aka halatta mana innan nisa'a shayatinin na lana sai ce na'udhu billahi min sharri shayatini Allah kiyashe mu sharri shaytanin wai sai ce wa hunna awwalul bala'i allati qad zaharat ai mata su ne duk wani farkon bala'i da ya bayyana a duniya sai ce wa hunna awwalul bala'i allati qad zaharat fi dunya wa fi dini wa addini da duniya ma baki daya sai wata mata ta fito sai ta masa raddi tace innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum innan nisa'a رياحين خلقنا لكم فكلكم محتاج إلى سم الرياحين أي مات رياحين <laughs> تراريني da aka halitta saboda ku maza kowane dan adam yana buƙatar ya shanshana turare ko bai buƙata duk dan adam yana so ya shanshana turare to mata turare ne ba shi ɗanu wani ne abinda aka ce kawai abu ɗaya Allah ya fifita namiji wajen bu'udun nazar dogon tunani da hangen nesa ya fi na mace kawai wannan kuma su ma matan sun yarda ko ba haka bane amma za a iya samun mace ɗin kuma wadda tafi wani namijin hankali da hangen nesa amma abinda ake cewa asalat shi namiji yana da tunanin nesa ita kuma mace kusa take hangowa wannan dalilin ne ubangiji ya ɗauki saki sai ya ba wa maza a hannu inda mata aka ba mai yake da sa abin zai faru sai kin san igiya uku an ka ba ki igiya uku a hannunki ba za ki shekara uku da mijinki ba <laughs> da ya ba ta miki za ki ce wallahi 3 3 plus 3 <laughs> za ki sake shi sake uku amma wallahi saboda namiji namiji ne za a iya samun mace ta shaƙe mijinta ta ci shi ta zagi ubansa ta zagi uwarsa ya dariya ya kyale ta wallahi saboda hangen nesa yana tausayinta yana tuna iyayenta yana tuna surukuntaka da sauransu a ni ba ce nake tausayi ba ba kuma ke kadai nake hange ba iyayenki da suke ganin mutunci na in na sake shi to su na bata wa rai ba ke ba wannan tunanin namiji kenan na fata an gane akwai matar da ta zo tana gaya mijinta dana wallahi ni fada za ka sake ni ni wallahi kano zan tafi je shiga kungiyar yan fim din nan kullum sai ta gaya masa haka ni dan Allah da za ka sake ni wallahi can gurin yan kungiyar fim zan shiga sai dai dariya ya kalle ta sai da yana kallonta ba ta da tunani wani lokaci kuma namiji abin da yake hanga yarinya ce karama tunaninsa bai nila ba tukuna ila ya aure ta shekara sha biyar shekara sha shida shekara sha bakwai duk wannan wauta da za ta yi ya san za ta daina ya san za ta daina to yaushe za ta daina ila sai ta haifi a biyar ma wata za ta daina wauta haihuwa ɗaya biyu uku wata ba za ta yi hankali ba amma ya biyar shida bakwai a lokacin za ta fara gane darajar mijin nata in ya tuna mata baya ma dai ta gudu ta ce da Allah bana so ka gaya mu ta ma manta ko ba haka bane amma da fa ta ne masa wauta yayi hakuri to ita mace ba za ta yi hakuri da wannan ba da haka lalle akwai abin da Allah ke nufi da ya jagorantar da maza akan mata ba wai dan reni bane ko dan ba su da hankali ko kuma ba su da insaniya bane wallahi ba haka bane Allah ya sa mu to da haka nan wannan ya nuna lalle rana wato mace ce amma kuma Allah ya ɗaukake ta namiji kuma wato wata namiji ne falamma ra'a shamsa ba zigatan qala hada rabbi sai ce hada akbar ai wannan ma ya fi girma wannan Allah ma ya fi girma ni shi nake so falamma afalat ita ma da taɓata ƙala sai ce ya ƙauni ya ku jama'a inni bari ummin masu shirkun duk abin da kuke shirka da shi da rana da wata da saurari ne wala idan na rabu da su ba ni ba su to yanzu ne zai gaya musu Allah sai ta inni wajahtu wajahiya ni na fuskantar da fuskata na fuskantar da tunanina na fuskantar da hankalina na fuskantar da ƙwaƙwalwata lillazi faɗara wato lillazi faɗara samawati wal arda ga ubangijin da ya ƙaji sama kuma ya ƙaji ƙasa shi ya halitta sama da ƙasa hanifan na tsaya a nan ba zan karkace akan haka ba wa ma ana minal mushrikin ni ba ni daga cikin masu shirka masu tarayya ga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ne ya kawo musu labarin Allah yanzu ya gaya musu labarin Allah na gaskiya to shin ko za su yarda ko ba za su yarda ba yanzu ya gaya musu wa'azi na ƙarshe amma sai suka yi musu suka ce ne وآده قومه qala ubangiji ta ala ce wa hajjahu qaumuhu anan ne fa mutanensa sai jayayya sai karyata shi sai mujadala sai rigima da shi shine wa hajjahu qaumu mutanensa sai suka yi masa mujadala da karyatawa da neman kurewa da neman sai an ga bayansa qala sai ta atu hajjuni fillah yanzu ko a rika mun jayayya da musu da gaba a game da lamarin ubangiji wa kada hada ne bayan Allah ne ya riga ya shirye ni saboda haka babu fa'ida ya ga babu amfani babu fa'ida game da yin mujadala da su <clears throat> babu amfani ya yi rigima da su da su ba su shirya ba ba su kasance daga cikin shiryayyu ba <clears throat> sai ce wala a kafu ma na bihi bari in gaya muku allolin da kuke shirka da su abubuwan da kuke kira kuna bauta musu ni wallahi ba na jin tsoron su idan ko kuna jin tsoron su ni ba na jin tsoron su wato haka ake so mutum ya zama ya dake duk abin da mutane suke ganin sa shine Allah suna jin tsoron sa kai ka ce ni ba na tsoron sa Shaykhul Islam bin Taymiyyah akwai wasu da ake cewa irin waliyan nan da ake bauta musu a kabari za ki ga wali wai wali ne a cikin kabari sai a zo ana masa roƙo kamar da ake shehu Usman an ne masa dawafi kuma wallahi wani ma ba wani ma ba mutumin kirki bane wani ma za ku tarar ɗan fa wannan ne na addini ibn taymiya da ya zo sai da yace duk wannan gine-ginen da aka a gindin kabari sai ya rushe za ka rushe wallahi bala'i zai same ka wallahi waliye za su ci ka wallahi ka shiga uku ka lalace wallahi ba za ka kwana ba a yau yace wallahi sai ya rushe yace shi ya tabbatar ba ba bane <clears throat> kuma ma yana shakku kila ma ba mutanen kirki bane dan ya ga dabbobi sun zo gurin suna gudu in dabbobi suka zo gindin kabarin suna mannewa a guje alama ce na cewa ma azaba ake musu a ciki saboda dabbobi suna jin azabar kabari wallahi ibn taymiya ya zo ya gama rushe gurin da ya gama rushewa ana shirin a ga ya mutu ya lalace suka gan shi gobe ya fito fesu da kwalliyar shi ba abin da ya faru gare shi sai hankalin sai fara dawowa jikin wai me yake faruwa ne ya gaya musu gaskiya sai wallahi tallahi kuna bauta musu ƙarya ne ba abin bauta ni ba na tsoron su ko da haka ki daina jin tsoron kowa in ba Allah ba duk wani wanda zai zo ko wata laya ko wani kaza a ce karki taba kaza zai same ki ina ki yi bismillah ko ki balle ta ki ce bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wallahi ba abin da zai same ki ai wannan bishiya ba a taba ta ai wancan rijiya ba a ibo ruwanta ai wancan kaza duk ƙaryar bangas ko ga wani gida nan wai ba a zama aljanu ne ke koran mutane a gidan na ce ni a ban gidan a gani wallahi sai na shiga kuma zan kwana ni ni kada ba abin da zai san mutane suna canfi amma da aljanin ni ba mutum bane in ma aljanin ya fito sai kai wa ran ce ni mutum ne kai kuma wane ne kai aljani ne ni kuma mutum ne ba shi nan ba nan gidan mu ne mutai ni ma nan gida nan ba abin da ya isa mu wallahi ku kwana ni ma in kwana ba shi kenan ba Mata ce kusan da guda aka ɗauke ta aka kai ta ƙungulmin daji ummu isma'il kuma ta yadda ta zauna ta ce Allah ne ta aje ni ana aka ce eh ta ce to je ka Allah ba zai tozarta ni ba ko da imani ko da ka sai mutum yana dakewa yana imani gida ko ne girmansa wallahi za ki iya kwana ke ke kadai matukar akwai Allah me zai same ki saboda ku daina jin tsoro ya ce wala akhafu ma na bihi ne ba na jin tsoro kwata kwata abin da kuke yin shirka da shi din nan ga Allah madaukakin sarki wa kaifa akhafu ma na bihi ya ma zan rika jin tsoron abin da kuke yin shirka da shi ba zan ji tsoronsa ba wala akafu ma tusrikuna bi illa an yasha rabbi shay'a ba abin da nake jin tsoro sai abin da Allah ya nufa zai same ni na ko menene eh, wa sai rabbi kullu shay'in ilma Allah ilimin sa ya kewaye komai babu abin da bai sani ba afala tatadhakkarun ku ba za ku yi tunani ba wa kaifa akhafu ma tushrikuna ma asharaktum ni ba na jin tsoron abin da kuke shirka da shi ya ma zan ji tsoron sa wala takhafuna annakum asharaktum billah ko ba ku ji tsoron kun yi shirka da Allah ba sai ne zan ji tsoron abin da kuke shirka malami na zulbihi alaikum sultana abin da bai saukar da wata hujja a kai ba fa ayyul fariqaini bil amni da ni da ku da nake bautawa Allah da ku da kuke bautawa gumaka da taurari wane ne ya fi cancanta ni da ku ya samu nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa da kuma ta ce kyau waye fi tantanta ni da ku fa ayyul fariqain ahqqu bil amn waye fi tantanta in kuntum ta'lamun inda kun sani karshe sai ce allazina amanu aya ta karshe eh? mun karanta ce lokaci ne to da mu tashi akan wannan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan ya kuma ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana kuma ya tsare mu subhanahu wata'ala wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. malami tambayar farko take cewa menene haƙƙin makoci akan makocinsa musamman a wannan wata na ramadan to babban abin da ake da bukata wato haƙƙin makoci akan makwabci babban abin da yake da bukata shine ya amintar da shi kar ya tsorata shi kar ya firgita shi kar ya rika jin tsoronsa ya samu amana da shi ya samu fahimtar juna da shi sannan in yana da wata bukata za ka iya taimaka masa ka taimaka masa in ya fi karfin ka shi kenan na fata an gane amma dai mu sani cewa haƙƙin makwabtaka a musulunci yana da girma kuma abu ne mai daraja Allah ta'ala ya samu dace malamin take cewa macen da take laulayin ciki tana shan wahala za ta iya ciyarwa saboda idan ramadan ya wuce ba za ta iya samun damar ramawa ba saboda a lokacin tana shayarwa shin za ta iya yin hakan ban gane tambayar misali macen da take da laulayin ciki yanzu tana shan wahala shin za ta iya ciyarwa saboda idan ramadan ya wuce a lokacin shi kuma tana shayarwa za ta sha wahalar yin azumi ba jiya mun ba da amsa kan wannan ba cewa misali tana da juna biyu ko a cikin watan ramadan tana sai kuma ta yi tana shan wahala shi ne muka ce idan tana shan wahala za ta iya shan azumi kuma ta ciyar in ta ga dama kuma ta jira ta rama duk wanda ta yi da ɗaya ne babu wani bambanci idan kuma shayarwa ma take duk hukunci ɗaya ne kamar da muka faɗa jiya yawa wallahu ala ah, wani ta ce malam mai wanda zai yi umara idan ya sauka a jidda ko madina me zai fara yi na aikin umara ranar farko da kuma sauran kwanakin nasa na umara ita umara a rana ɗaya ke yin ta a lokaci guda ba kamar aikin hajji ba ne kina zuwa harami a kina zuwa mikati kamar yadda kuma muka sa bayani miƙatin 'yan najeriya a ruwa yake yanzu ruwa ya mamaye shi abinda ya ce ma mikati gurin da annabi ya ajiye ya sa jet a gurin ya ce kakke haura sai kin ɗauniya ko mun gane wato kamar garin Kano ne a ce gidan sarki masallacin gidan sarki nan ne Ka'aba idan za ki shigo Kano ta hanyar Maiduguri da Jigawa sai a ce to ɗanladi na sidi nan ne annabi ya zo sai ajiye get yace ce kara haura ɗanladi na sidi ba tare da an yi niyya ba in kika haura kin saba Allah hanyar haɗe da ma sai je can kama ce wajen gezawa ko wajen jogana sai ya saka geta gurin ya ce wanda zai biyo ta nan kar ya wuce nan sai ya ɗau niyya hanyar kura na ma da je wajejen kura sai sa get hanyar ɗan batta hanyar ina ne hanyar je wato gwarzo duk annabi je sai je kamar dawanau sai ce kar wanda ya wuce dawanau bai ɗau niyya ba to wannan shi ake kira miƙati to miƙatin yan Najeriya sunan sa jufufa yanzu yana cikin ruwa kafin a zo didda da minti talatin wasu na cewa minti sha biyar to yanzu idan kina cikin jirgin ma za a ce miki saura minti biyar za mu zo miƙati ki shirya to mu yadda muke yi shine da yake namiji yana buƙatar ya cire kayansa ya saka wannan ainihin zani sannan ya saka mayafi ko farare to da farko ka ga dama tun kafin ka hau jirgin za ka yi wankan ka ko a gida ko a airport sai ka ɗaura wannan izar zani sai ka bar rigar ka a jikin ka ka shiga jirgi ko an ka ga dama duka saka amma baka dauniya ba sai a saura minti biyar din nan kana zuwa sai ka ce labbaika allahumma sai ka fara talbiya labbaika allahumma umratan Allah na amsa maka zan yi umara in kuma baka baka sa yabuna din ba kana zuwa sai ka cire rigar ka sai minti biyar sai ka cire rigar ka sai ka saka mayafin minti biyar na cika kana kallon agogo sai ka fara niyya ita kuma ta dama duk baki ɗaya da kayan jikinta za ta babu wani kaya da aka hana ta sawa sai dai niqabi kawai za ta cire in tana da niqabi wajibi ne ta cire sannan idan tana da safar hannu wajibi ta cire shi kenan abin da aka ce ta bayyana amma wasu malaman ma suna ta idan akwai maza a gurin kuma suna iya kallanta ko makamancin wannan ta ka tana da bukatan za ta samu kamar wani mayafi ba niqabi ba sai ta rufe fuskarta da shi musamman irin wani abu wanda yake da mai sharar haka amma idan dai ta bar fuskarta babu wani laifi fuska mafi magana mafi inganci ba ba ne a gurin mace na fata an gane so daga nan mutum zai fara talbiya ba sai an je jidda ba an kuma kin je jidda kamar lokacin aikin haji za a wuce da ku madina to sai ki je miƙatin mutanen madina sai ku dauniya amma jidda ba miƙati ba ne to sai mutum ya dauniya a nan yana zuwa harami babu abin da zai ba sallan nafila babu komai sai dai yana da alolai sai kari hajar al-aswadi wani bakin dutse ne inda bahaushe yake cewa gurin san nono an gane yana zuwa zai zai taba shi da hannunsa ko ya sumbace shi da bakinsa ya tsotse shi in ya samu dama in bai samu dama zai taba da hannu in bai samu dama ban yana da sanda ya taba shi da sanda sai ya ainihin tsotsi sanda in bai samu dama ba sai ya nuna daga nesa sai bismillah Allahu akbar ba sai ya tsotsi hannunsa ba kawai daga nesa bismillah kamar zai yi sallah bismillah Allahu akbar sai ya fara dawafi nan ɗansa a hannun hagu kenan ko nan zai sa ka abu a haka bai rika juya ta nan kuma shi ne daman idan namiji ne zai sako mayafinsa ta karkashin hamatarsa sai ya shigo da shi ya fito da wannan dantsan nasa shi ma zuwa zagaye uku kawai kuma ya yi sassarfa gudu gudu sauri sauri in namiji ne in bai samu damar sassarfa ba ya tafi a haka hankalinsa mata ba sai ta yi sassarfa ba idan ya gama dawafi duk sanda ya zage daidai wannan hajar aswadi sai sai yayi daya in ya sake kiyowa yayi biyu sake kiyowa yayi uku har sai bakwai in ya manta sai ya gini akan yaqini a takaice dai in ya gama dawafi sai ya nafila raka biyu a ko'ina cikin masallaci amma da zai zo makam ibrahim yayi shi ya yana gamawa in zai iya komawa ya sumbaci ɗakin ka'aba ɗin wajen hajar aswadi sai zai iya in bai samu dama ba sai ya tafi ina zai je yanzu zai je gurin safa da marwa ne wannan duk da niyyar umara wannan dawafin da yayi sunansa dawafin umara kuma dawafin kudumi sai ya wuce akwai kofofi za ki ga sa kofar fahad kofar kaza kofar kaza kofar safa wal marwa babu safa wal marwa to sanan za su fita ita za ta kai shi gurin safa da marwa da kin je akwai dan dutse da aka yi shi ne na safa din shi za shi fara hawa kafin ki je sai ki ce inna safa wal marwa min sha'irillah faman hajja al baita aw tamara fala gunaha alayhi an yatawafa bihima har zuwa karshen sura aya din idan mutum ya hau sai wai wai ya kalli Ka'aba in ya kalle ta sai zikirin da yake kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sai ya ambaci Allah ya yi ya addu'a ya ya sai sauko sai je kan marwa abin da ya kan safa shi zai kan marwa ya dawo ya yi ɗaya kilin ya je in ya dawo safa biyu in ya koma marwa uku sai ya yi sau bakwai zai fara daga safa ya kare a kan marwa na fata an gane yana gama wannan ya yi dawafi ya yi sa'ayi sai aski kawai in namiji ne sai zai kwalkwal ko ya yi sai in mace ce sai ta tattare gashin ta guri ɗaya ta tare shi a baya sai a samu gwargwadon ɗan yatsa na sama ulmula wannan gabar sai a ɗan datse shi shi kenan saboda su masu mayin gashi ne ba za a bari su yanke gashi su gargadon unmula za ta tattare shi guri ɗaya in ta tattare shi kamar za a ɗaure shi to sai a ɗan yanki gwargwadon unmula iya ɗan wannan yatsa za a yanki to ta gama umara kenan shi kenan an gane wannan shi ne umara a takaice kenan wallahu alam malam da ce da Allah malam tambaya ta ita ce ni karamar yarinya ce kuma ina fama da ciwon ulcer kuma tana matukar damuna musamman jiya da ne azumi na sha wahala sakamakon haka malam zai iya sa wani min azumi ko kuma na bari sai wani lokacin idan na samu lafiya to da ke ce ke karamar yarinya ce idan dai azumin ki azumi bai hau kanki ba za su yi haƙuri har sai sun samu lafiya ko ba za ki rama ba ya za ki gane azumi bai hau kanki ba na farko idan ba ki kai shekara sha biyar ba ta hanyar shekaru kenan in kuma in kuma ba ki sha biyar ba shekara ki goma ko tara ko bakwai ko ainihin sha ɗaya ko sha biyu amma mace ta fara ainihin al'ada to wani azumi ya wajaba a kanki ta hanyar al'ada kenan ba ta hanyar shekaru ba to anan duk da haka zaki hakuri ki samu lafiya in Allah ya sa kin samu sauki sai ki rama daga baya in ba ki samu sauki ba likita yana cewa wannan ciwon naki ba yanzu za shi warke ba sai an ja shekaru sai a hankali wato ciwon ya kama shi sosai ki rika shan magani ko da yaushe to wannan ke ma za ki yi ciyarwa na ta an gani har zuwa lokacin da za ta warke wallahu a'lam ta ce malam don Allah hadda nake son yi amma babu malamin da zai yi min bayani ko zai biya min babana ya hana ni zuwa islamiyya ban san dalili ba amma ya siyo min kaset na ƙur'ani kala-kala ya ce wai in koya a haka ina ta yin ƙoƙarin karatun baya min wuya sosai saboda ina da tajwid yanzu na sha biyar wanda ya ci a ce na sauke alƙur'ani shekara da shekaru Ah, bana gaba yanzu bana gaba bana baya malam a taimaka min da addu'a da kuma shawara ta da kuma addu'a da yan uwa musulmi to shawara da zamu ba na farko mahaifinki a same shi a gaya masa gaskiya a masa nasiha na cewa kasab ba zai koyar da mutum ba kasab ba malami ba ne kasab kawai mai tunatarwa ne in kina da tambaya wa za ki tambaya za ki tambayi kasar din ne kike dan Allah ya kyale ki ki rika zuwa gurin da za a biya miki karatu a gurin malamin da suka sani idan bai yarda ba samu wadansu su gaya masa ki masa nasiha dan ya fahimta dan ya gane wannan shine abin da ya kamata amma insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai ɗora shi akan hanya idan da gaske kuma da kyakkyawan niyya a zuciyarki wallahu alam wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada malam ayi min takaitaccen bayani akan wannan ayar wadansu malamai suna cewa lalle masallatai irin wannan masallatai da muke sallah to mallakar Allah ne ba na kowa bane kar a kira kowa a cikin ba Allah wato kira na ibada kar a kira wani kira na addu'a kira na ibada in ba Allah shine ma'anar masajida waɗansu kuma malamai suna sa ba masallaci ake nufi ba ana nufin gurin sujjada a cikin dan adam kamar goshi da hancinsa tafin hannu gwiwoyinsa kafafuwansa guraren sujjada ne Allah kare amfani da su wajen yi wa wani amfani ko girmama da su sai Allah ba su ta wallahu a'lam tambayar karshe ta ce malam kairar arziki ce ta same ni don Allah ya taimaka min da addu'a ko kuma abin addu'ar da ake yi ta musamman Wani farko dai kariyar arziki a wani lokaci ba ta zuwa ta idan ana hana kala. idan ba ta yin zakka ba ta sadaka ba ta taimako ba ta ganin shi kariyar arziki tana yau amma wanda yake waɗannan abuwa da wahala arziki zai kai amma idan duk kina yin abubuwan nan kuma kare da mutum da ku ki dauka jarabawa akwai sanda Allah zai gwada shi wani balukum bi sharri wal khairi fitna ya gwada ku da talauci ya gwada ku da samu ya gwada ku da rashi duk wannan jarabawa amma muna miki addu'a Allah ku da cikin sarki ya dawo miki da arzikin ki idan har kina ba da wannan sanin in ma ba ta ba da Allah ya dawo miki da shi inda za ki rika ba da hakkin Allah ubangiji Allah ya sa albarka ba ki da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh